kai to ikon Allah to ga ƙoshi ga kwanan yunwa kai mai son banza ga motar kwaɗayi kai in dai ka iji ka ƙara nauyi ne wallahi ba wani ba na ƙara nauyi hmm. to ai ba nauyi na bane nauyin gwaiwa ne to ai an sani me na ɓoyewa hmm, ka je a cire maka ita jefar da ita cin yanzu ba magana da muka yi kudin alkaki ba za ka samu ba yadda ka dira nan nan ka dira kudin alkaki yanzu ba samu kudin alkashin ba ke ba zan baka ba to ai ni kaga babu irin wannan wallahi ni shine dalilin da yasa amma dai to shi na wuni ka yi min na gajiya lafiya da ko ni kake min Allah don annabi ka bar wannan magana kai in gaya maka gaskiya ni ne fa mai faɗa maka gaskiya ina jin ka yaran nan irin wahalar duk garin nan kafa babu wani wanda zaka ce yana bautawa ubansa kamar shi shi tana yi ni ma na bauta na uba a shi shi ma baban naka haka yake a kanan dai in ma dai a kanan dan a kanan da yake dai nayi yi masa in ma ba a kanan da yake ba ma dai ne mar na yi biyayyan nan ne ma saboda kar kai mun baki ko ka sa wa ƴaƴana baki ki bakin me bakin bakin me aure za ka yi yaran nan ba zan iya ba kai kai wankan kake kallo baka kallon tsare shi san dalili kai auren kake gani kawai a yi musu ba ka kallon abin da zai biyo baya kai dai matsogo ne illahi da inda matsogo yake wanda ba zai iya taba kwaban shi ba kuma ga kudin kana da shi salamu alaikum wa alaikum assalam kudin alkashi sun samu ne ba fa za ka samu ba din da naji eh. an sa ni a cikin sunayen matsogo a ya wuce ba wai an sa an ni kuma a cikin masu kuɗin wannan karkara dole tila domin na nema na samu kuma kai har kullum ina nuna maka baka gane a nutso kake da malafa ina kallon ka to baba ni ne na fito zan kuma fita ba su dai samu ba kenan kuna alkaci samu ba to ko fa tsara da kai mun naga kana wani mun kun mimi da a a a shikenan ni za kai mun a ba shikenan dai sai na dawo to a da lafiya kai abin da nake nuna maka baka ganewa yanzu idan yaron nan na takula kaina nema aure kuɗi zan kashe in ni auren bata sake zane ba zuwa zai duk abin da za a ci a cikin gidan nan ne zan yi banda ɗawainiyar gidana banda ta jama'a kuma ni na san cewa yanzu lokaci ne na yin arziki da wuri din yaron Allah dai yana da kashin arziki tana shigowa za ta haihu aure bana ne ganda baɗi da an yi auren wata bakwai wata tara an sauka shi kenan ka gani kuma ita nake arziki ne gidan ka kuma baka san wani abu guda ɗaya ba ana haihuwar bayan ka gama wannan hidima sai ka ji an ce ga ya kuma ta zo kaga abin da yawa ni ina auna ina faɗa kaifin hankali da tunani ba rama zakka ma baka fitar ba to baka fitar da dama ka san ba damuwa ne da in yi ta ba oh sannu sannu Allah ya sauke malam mun je asibiti mun ga likita hakika sai in rubuta mana magani muka je kemis aka ce 700 700 wallahi ni da arziki na ba zan iya ciran naira 700 in bayar a siyi maganin bature wanda za a sha shi bayan awa biyar a fitsarar shi a kafe shi ba a ji a nemi ararraɗi mana ko ki nemi komai da ruwanka a sha to ai da kenan da ake shan wannan maganin yayi magani amma yanzu ya wuce yadda ake zato don Allah ka ba da kuɗi a ja siyo ko rabi ne ma to yanzu ɗari bakwai nan idan na siyo irin kuɓewa na ɗari biyu na ba da kuɗin aikatau aka shuka min shi ɗari biyar kan shekara ta da sai haɗa dubu hudu ko dubu biyar ha ai awa ya kori ce fa ne ki je ki nemo mota a rarrabi ciye-ciyenku ku ci wannan ku ci wannan da fakan idanuna da kuke yi ku shiga min kejinan kaji na ku ɗebe min kwai ku gasa in bana nan din na sanar da ku dan yadda za ku ba ku karya min tattalin arziki na shi kuke kuma Allah ya fi karfin ku ba ku isa ba. <laughs> To yanzu ya za a yi ne sannu sannu a a ilaha Muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sannu sannu sannu sannu.